Masu sauraro Assalamu alaikum Muhammad Awal ne da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka tare da fatan alheri ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Yau Talata, sha uku ga Yuni shekarar dubu biyu da da ashirin uku, za a kaddamar da Majalisar Dokoki a Tarayyar Najeriya a karo na goma a ƙarƙashin mulkin dimokuraɗiyya bayan zaben da aka yi a watan Fabrairu. Kafin wannan rana, an samu masu takarar kujerar shugabancin majalisun da dama na matakin ƙasa. A karan farko kuma, zababbin 'ya'yan jam'iyyun adawa sun zarta adadin 'ya'yan jam'iyya mai mulki a Majalisar Dokokin ƙasar da za ta kama aiki daga yau. Wannan dalilin ya sa takarar kujerar shugabancin majalisun ɗaukar zafi kwarai da gaske. A yayin da ake shirin ƙaddamar da majalisun a yau, mun dubi irin sato kasa katsin da ya gudana kafin yau, kuma mun ji hasashen waɗanda ake sa ran su yi nasara a zaben da kuma dalilin faruwar hakan. Ku biyo mu cikin shirin sannan hankali. Balarabi Alkasim ne wakilinmu a Majalisar Dokokin Najeriya. Ya yi mana matashiyar halin da 'ya'yan majalisar suka tsinci kansa a ciki kan neman shugabancin da kuma inda aka kwana a halin yanzu. Ok, to a halin da ake ciki yawa wato yau talata a sha uku ga watan Yuni ita ce rana wadda ake rantsar da sabuwar majalisa bayan duk shekara uku. domin ita tsohon majalisa ta ma riga ta saukacin wancan satin wanda yana nufin cewa ana jiran wannan sabuwa da za ta shigo kenan a rantsar da sababbin shugabanni da kuma sababbin 'yan majalisa da aka zaba a zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar tarayya da wuce. Na'am. Eh, kuma kamar yadda aka sani dai wato akwai a wayanda suka yi takarar ita kujeran shugaban majalisa wajen mutum sha biyu zuwa sha uku to amma tun da farko ita jam'iyya mai ci ta nuna 'yan takararta wato tajuddin abbas a mai wakiltar garin zaria daga jam'iyya mai ci din da kuma benjamin kalu wanda shi kuma yana daga jihar abia ne wanda aka ita jam'iyya ta tsaye da shi a matsayin mace to dama bayan wannan hukunci da ita jam'iyya ta yanke sauran 'yan takara suka ja daga suka ce su ba su yarda ba ba su amince ba gaskiya za su tsaya su kalubalanci shi ɗan takarar jam'iyya. Hmm. To ana tafiya ana tafiya sai mutum uku daga cikinsu wadda ciki har da shugaban masu rinjaye wato alasan ado doguwa wanda shi ma yana cikin takarar da abdulrahim olawuyi daga jihar kwara da kuma abubakar maki yan leman tun wajen sati hudu zuwa wata ɗaya da suka wuce sun janye wa shi jirgin abin ba ma abin da ya fi ɗaukar hankali shine akwai wasu gaggan 'yan takara wanda misali za a iya cewa guda uku da shi mataimakin kakakin majalisa tsohuwar majalisa da ya wuce wato ahmad idris wase daga jihar filato akwai kuma yusuf adamu gagdi wanda shi ma daga jihar filato ya zo sai kuma ah, muktar aliyu betara wanda yake daga jihar borno wa'annan dama su ne ake ganin za su kawo kalubale sosai ga shi dan takarar jam'iyya. to amma abin da ya ɗau hankali shine wato ranar ranar lahadi sai biyu daga cikinsu wato yusuf adamu gaddi da shi muktar betara sai suka janye bayan sun yi taro da shugaban ƙasa da mataimakinsa suka ce sun janye daga takarar wanda halin yanzu wayanda suka rage wanda za ka iya kiran sunansu su ne akwai shi tsohon mataimakin kakakin majalisa wato ahmad idris wase sannan akwai aminu sani jaji daga jihar zamfara sannan akwai sada soli jibiya daga jihar katsina akwai kuma miriam onuha daga bangaren kudu maso gabas na'am To a lura da bayanin da kai kamar shi tsohon mataimakin shugaban majalisa Ahmad Wase da har yanzu yake takara kasantuwar ya zauna a matsayin mataimakin shugaban majalisa na tsawon shekaru hudu kaga kenan ya samu gogewa da kwarewa kuma ya samu abokai a matsayin shi na shugaba ba ka ganin har yanzu yana da tasiri kwarai da gaske Eh yana da tasiri idan idan ka kira sunansa ko kuma ana maganar tsohuwar majalisa da ta wuce babu yadda za a yi ba za ka yi maganarsa. kuma in ka duba tarihi shi ma shi kowace majalisar gwagwarmaya ce suka yi da shi a tsohon kagakin majalisa suka shigo majalisar shi ya shigo a matsayin mataimaki kuma kwarai kuwa yana da gogiya sosai saboda lokacin da shi kagakin majalisa baya nan shi ne yake jagorantar majalisar saboda haka akwai shi da gogewa sosai idan yana irin wannan abu sannan kuma akwai wani kwamiti da ake ci a kwamiti of the hall wanda gaba ɗaya ana haɗa majalisar ne idan ana zama majalisa wanda suke magana akan muhimman abubuwa suke zartarwa akan misali kudurori masu muhimmanci wanda shi ne yake shugaban a wannan shekara hudu. To baka ganin cewa wannan gogewa tashi da jimawan da ya yi zai iya kawo wa shi a ɗan takarar da jam'iyya ta tsayar shi a bas cikas? A ai tun da wayancan mutum biyu suka janye wanda dama a takarar ana ganin sun fi shi ƙarfi da goyon baya suka janye to kusan tsoron wannan tsoron ya tafi. Wato a takaice dai kenan mai yiwa shi wanda ɗan takarar da jam'iyya take goyon baya shine zai iya yin nasara. To daga dukkan alamu dai kamar yadda na gaya maka tun da wancan suka janye saboda su wayannan mutum biyun da suka janye suna da magoya baya yadda baka tsammani. Kuma kar ka manta cewa 'yan majalisar nan guda ɗari uku ne da sittin wayanda za su yi zaɓe. Saboda haka adadi ne yankakke wanda idan ka sami wani ka so mafi rinjaye za ka je ka kwanta ka barci ka san cewa lalle lalle babu wani eh za ka iya ka yi nasara to sannan kuma kar ka manta cewa ita gwamnati daga kan shugaban ƙasa zuwa jam'iyya mai mulki duka su suna goyon bayansa sannan kuma sun sake jawo wasu mutane sun sa sun mara masa baya. To, a Malam Balaraba a ƙarshe ko menene dalilin da ya sa kusan shugaban ƙasa da mataimakinsa da kuma jam'iyya ma ke goyon bayan shi a bas. To, farko dai misali da suka tashi yanke shawara sun duba misali bangare da maganar addini wanda za ta iya kawo cece fice a rabon mukamai na majalisa abinda suka duba shine shi shugaban kasa musulmi ne mataimakinsa musulmi saboda haka ya kamata a ce sannan kuma da bangare shi wantan shugaban kasa ya zo daga bangaren kudu maso yamma shi mataimakinsa kudu maso gabas saboda haka a rabon mukaman sai kuma jam'iyya sai ta ba da mataimakin shugaban majalisar dattawa da kuma shugaban majalisar wakilai a bangaren a arewa maso yamma sannan aka raba wasu mukamai misali kamar mataimakin kakakin majalisa kafin shi a jam'iyya ta tsayar da mutumin da ya zo daga kudu maso gabas na'am to wannan saboda maslahar haɗin kai kenan yasa ake wannan goyon baya eh abinda da jam'iyyar ta ce kenan saboda ya kamata kowane bangare a basu a wani madafa wanda za su zama an dama da su. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafafinmu na sada zumunta wato a facebook.com slash aminiya trust ko kuma twitter.com slash aminiya trust. ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tinin Radio. Har wa yau, kuna iya jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Filato a kan mita 93.3. ko kuma ta Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1 da kuma ta Progress Radio a Gombe arewa maso gabashin Najeriya a kan mita 97.3. To madalla, a farkon shirin kun ji wakilinmu a zauren Majalisar Tarayyar Najeriya, Balarabe Alkasim da bayanin halin da ake ciki kan ƙaddamar da shugabancin majalisa ta goma. A cikin bayanansa, kun ji yadda jam'iyyar APC mai mulki da shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu suke ƙoƙarin ganin 'yan gaban goshinsu sun zama shugabannin majalisar. Shin ko ya dace APC da shugaba Tinubu su bayyana zaɓinsu a fili? Farfesa Umar Kari na Jami'ar Abuja na tafa da ƙarin bayani. To, in ka ce ya kamata wato ana maganin daidai ne ko ba daidai ba ne. To, amma ni dai abin da na sani shine kusan a dukkan kasashen duniya musamman ma kasashe masu tasowa a jam'iyya da kuma sashen shugaban kasa a kowane lokaci suna sa ido su ga su ne ne za su zama shugabannin majalisa wannan kuma abin saboda majalisa tana da karfi kwarai da gaske tana da tasiri tana da faɗa a ji za ta iya sa jam'iyya da kuma shugaban ƙasa su samu nasara ko kuma ta dagwara musu al'amura to shi sa a kullum suna da sha'awa ko ma kan sa baki a zahiri ko kuma a batini a fili ko a boye a kan wane ne zai zama shugaban majalisar dattijai da kuma kakakin majalisar wakilai bambancin kawai da aka samu a nan shine a bamewa ana yin abin ta bayan gida ne to amma wannan lokaci su tinubu da jami'ar apc sun fito sun nuna mai ta fili sun nuna inda suka karkata to a siyasa irin ta kasashe masu tasowa ina ga wannan ba wani abu ne duk da yake waɗansu za su ga cewa abin katsalanda ne to amma kuma katsalanda ne wadda kuma ta kasance musu dole saboda in har suka kyale to ana iya musu sakiyar da na'am a so lura da cewa da yawa cikin wannan dalilin da za a ce wai misali shugaban kasa ya ce yana so wanda zai zama shugaban majalisa ta wakilai da dattawa ya zama wanda mai yiwa suke ɗasawa ne sai mu ce wai ko dan idan an kawo kudiri ko kuma wata bukata ta shugaban kasa a amince da ita ba tare da an kai ruwa rana ba to sai nake ganin misali idan dai har abin da za a kai daidai ne menene na bukatar cewa dole sai wanda kake tare da shi to ah, ana maganar siyasa ne kuma an cin siyasa ko a jam'iyya akwai bangarori da dama akwai waɗanda na ciki na ciki waɗansu a lokacin yaƙi neman zaɓe ba su goyi bayan shugaban ƙasa ba akwai wanda su goyi baya sa'an nan kuma jam'iyyar apc ita kanta haɗaka ce jam'iyyu da dama da kuma manyan hamshakan mutane da kuma gungu-gungu na 'yan boko da suka taru suka kafa jam'iyya to saboda haka kowa a ƙarshe akwai inda ya sa gabansa to kenan kaga kamar da na faɗa a baya dole shugaba tinubu da makarabansu su ga cewa wanda za su ɗare shugabancin majalisun dattijai da kuma na wakilai ba su kasance 'yan adawan cikin gida ba saboda a wasu lokata adawar cikin jam'iyya ɗaya ta ma haɗari akan adawar wata jam'iyya to shi yasa ne a gani na suka dage suka nuna cewa ga wanda suke so wato ko ba komai waɗanda suka karkata ɗin mutane ne waɗanda mai yiwa sun yi imani akan cewa ba za ta dagula musu ayyukansu. To madalla, masu sauraro da wannan bayani na Farfesa Umar Kari na Jami'ar Abuja Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Ya za mu dan abokan aiki na Balaraba Alkasim da Halima Jumrau da kuma Sagir Kano Sale. Muhammad Awal Suleiman ke cewa ku huta lafiya.